A rahoton na mata a yau dandali ya duba batun washin ya 'yan mata ke yi idan sun ga saurayin da suke so suna iya yada manufa ga ra'ayoyin wasu 'yan mata mabambanta. Ya ba wai kawai haka kurin zan je ce ina son shi ba. Zan ringa dan nuna mishi wani alamu kaman kaman a sami mata ne. Zan ringa jan ɗansa a jiki ina wannan kuma ba shi da mata kawai ina ga ƙannansa zan ringa dan ba wani abin in ce gashi gashi to a haka da ya fara ganewa. in kuma da tsakanin mu da shi zan yi gaya mashi cewa eh ina so ki taba samun wanda kika fi kina so gaskiya da akwai kin nuna masa eh na nuna mishi kuma shi ma da hakan a cikin rai shi irin na fara nuna mishi alamun shi ma ai sai nuna ma ai daman akwai hakan a cikin rai shi to irin ko magana kike yi kawai ke hankalin ki kwatkwata na kan shi dan ya dinga kallon ki kina yawan sakan mai murmushi murmushi yana cikin alamun ai wancin tana so na kin taba tsantan kanki a wajen aiki ko makaranta ki ji wani kina kaunar sa eh to gaskiya eh. eh kin nuna masa cewa kina son sa eh saboda sai da na cusa mai ra'ayi na tukunna na tabbatar yana so na kafin ni ma na open up na ce mai ina son ya aka yi kika cusa masa kina son sa in na gan shi bari a makaranta ina son in dinga zama kusa da shi ko magana yayi kafin yayi shiru ni ma ko ba da ni aka sa zancen ba zan sa irin a haka dai in na kalle shi in dinga murmushi in na gan shi a gurin in dinga canja takun tafiya na bari in na san class zai hada ni da shi zan je in yi makeup din da na san zan burge shi farko abin da zan fara tunani ta yaya zan yi shawo hankalinsa zan yi kokari in dinga kyautata mishi zan kuma kasance mai yawan kwalliya duk lokacin da zamu haɗu da shi idan zamu haɗu da shi zan kasance zan yi kwalliya ta jan hankali zan yawaita gaishe shi ta yi cikin ta ba eh, kanki cewa kina son wani saurayi haka kuma eh amma gaskiya ban ya nuna mishi ba saboda ni mace ce akwai kunya su ma samarin koya suke ji duk sun aka ce ana shiga kana jin wani abu yana dan farwa da wannan mutumin ko da dai dan kadan ne kuma ko da baka kaunarsa ko baka kaunarta to kuma wannan ya danganta da irin kissar ku ta mata wani lokacin kai ma baka san sanda zaka tsinci kansa baka san sanda zaka tsinci kanka ba kuma mutum wayo ya shiga tarkon soyayyar watakila zan iya cewa ta fahimce ne ta yi amfani da abubuwan da nake nake bukata ya ba ta nasara gurin samu masu iya magana dai kan ce yaba kyauta tukwici barka bashir murya amurka da daga Kano a Najeriya.